ko bayan kasashen chadi da kamaru ministan harkokin wajen kasar faransa laurent fabius da wata ziyara ta jinjina ma gwamnatin jamhuriyar niger basa ga daga da yan boko haram a jihar difa da ke gabacin kasa de de Boko Boko Haram Haram première qu'il s'agit d'une secte, d'un groupe, d'une extrême dangereuse, qu'il y ait un plein engagement Nigeria dans la lutte contre Boko Haram. Murasin ya ce ya zo da batutuwa guda hudu cewa 'yan Boko Haram manya-manya 'yan ta'adda ne kuma Najeriya ta sa ƙaimi domin ta yaƙe su yaƙin da ƙasashen Nijar da Chad ke yi ga 'yan Boko Haram abu ne na a jinjina musu da mutse kuma ƙasar Faransa na kan gaba domin jinjina ma jamhuriyar Nijar ga irin fafutukar da take yi wajen kakkaɓe 'yan Boko Haram. La France sera aux côtés de ses amis pour euh, participer à cet effort, pour appeler l'attention de la communauté internationale sur cette lutte indispensable contre Boko Haram. da ƙari, ministan harkokin wajen ƙasar Faransa Laurent Fabius ya ce tare da Turai na kan gaba kuma da burin saka hannu domin a yaƙi 'yan Boko Haram. dangance da zuwa ministan harkokin wajen kasar faransa laurent fabius na ji ta bakin ra'ayin waɗansu 'yan ƙasa kamar haka sunana sa'idu bari mai sai da tc nan maradi eh, wa gazawa da wannan jami'i yayi na horon shi muna goyon bayan zawar da yi kuma muna fatan abin da ya zo da shi in dai na alheri ne Allah ya tabbatar mamu da shi kuma haka kin ne daman ke daidai tunda daman wanda ke kamar ka ne in matsala ta same ka ko daɗi zai zo ya jajanta maka ko kuma ya ainihin taya kamar na kuma shugaban ƙasa muna fatan shi ma Allah ya sa ya ɗaɗɗauki wasu abubuwan da za su zama alheri muna jinjina mu shugaban kasa bisa kan wanga aiki da ake ta ni ne abdurrahman salisu marabi mun ji wannan labari da minista na horon ya zo nan nijar ba a bisa wannan larura da allah ya kadarci yan uwanmu na Nijeriya kuma abu ya faɗo kanmu to muna son ubangiji allah ya sa taimakon da za a kawo mana su kawo mana shi da zuciya ɗaya ubangiji allah ya taimake mu allah kuma ya ƙarfa mu asiri sunana Ali maimai akasa tsofa zuwa da wannan minista ya yi kuma muna fatan allah sa shi shugaban kasa magana da aka faɗa mai Allah sa ya aiki da ita shi ne muke fata ubangiji Allah ya sa ai unhwani da abin da ya zo da shi ai Mani muryar Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar